Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanmu da hantsi. Bayan kun gama jin labarin duniya wannan shiri yana kunshe da zargin da jam'iyyar PDP ta yi wa gwamnatin jam'iyyar APC cewa ana yi wa ɗiyan jam'iyyar PDP ɗin bita da kulli a yaƙi da cin hanci da rashawa. Muna kuma fatar za a gafarce mu domin ba za mu samu damar gabatar muku da sharhin jaridan Ghana ba. To amma muna tafe da shirin nan ƙasa sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari kuma sauraronmu. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Sakamakon zaben shugaban ƙasar jamhuriyar Niger na baya-bayan nan na nuni da cewa shugaban ƙasa mai ci yanzu Muhammadu Yusuf har yanzu yana kan gaba. shugaban hukumar zaben kasar ta sanar jiya laraba cewa shugaban kasar yana da kimanin kashi 35 cikin 100 wato 37 cikin 100 na kuri'un dan takarar hamayya hama amadu yana biye da a matsayi na biyu da kashi 22 cikin 100 sai sani umaru mai kashi 14 cikin 100 sakamakon dai ya na mazaɓu ne kimanin sama da 82 daga cikin 308 da ke ƙasar ta yammacin afirka ranar talata gamayyar jam'iyyun hamayya ta yi watsi da sakamakon zaben da hukumar ta bayar bisa hujjar cewa an tafka magudi shugaban gamayya hamayya ahmadu sise ya ce gwamnati ta kirkiro da dubban mazaɓu domin murda sakamakon zaben shugaba yusuf dai yana neman wa'adin mulki na biyu ne na shekaru biyar inda kuma ya alkawalin murkushe mayakan islama masu tsatsauran ra'ayi da kuma bunƙasa ƙasar da ta kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka fi talauci a duniya. Masu kushewa lamura sun ce shugaban ƙasar ya yi amfani da tirsasawar siyasa lokacin yaƙin neman zaɓe. Ya rika kama magoya bayan jam'iyyun hamayya da 'yan siyasa da manema labarai har ma da mawaƙa da suka yi waƙoƙin yi mashi gugar zana. Idan babu ɗan takarar da ya samu kashi hamsin cikin ɗari na kuri'un a zagayen farko. 'yan takara biyu da ke kan gaba za su fafata a zaben fidda gwani da za a gudanar ranar 20 ga watan maris babbar jam'iyyar hamayyar ƙasar uganda tana ƙoƙarin tara shaidu da za ta kalubalanci sakamakon babban zaben da aka gudanar ranar 18 ga wannan wata na fabrairu dokar zaɓe ta ƙasar ta ba da wa'adin kwanaki goma daga ranar da hukumar zaɓe ta sanar da sakamakon zaɓe idan za a kalubalanci sakamakon shugaban jam'iyyar democratic change Mugisha Muntu ya ce jam'iyyar tana iyaka ƙoƙarinta ta cika wannan wa'adi, duk da abin da ya ce barazanar da suke ci gaba da fuskanta da tirsasawa daga jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da ke neman gurguntar da yunkurin jam'iyyar. Ya ce shaidun farko sun nuna an murɗe sakamakon zaben waɗansu mazaɓu. ya kuma ce sakamakon zaben da dukkan jam'iyyu suka rattaba hannu ya sha bamban da wanda hukumar zaɓe ta sanar daga baya. Ƙungiyoyin hamayya sun kuma yi zargin hukumar zaben da nuna wariya bayan zaɓe a yankunan da suke da ƙarfi da ya haɗa da Kampala babban birnin ƙasar. inda aka fara zaɓe kimanin sa'o'i bakwai bayan buɗe rumfunan zaɓe a wuraren da jam'iyya mai mulki take da magoya baya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana taka tsantsan jiya Laraba kan koyar ne tsagaita wutar da aka cimma da akan Siriya zai kai ga tattaunawar wanzar da zaman lafiya da zai kawo ƙarshen yakin basasan da aka shafa shekaru biyar ana tafkawa a ƙasar sai dai shugaban amurkan ya ƙara da cewa idan za mu iya ganin raguwar tashin hankalin da ya addabi ƙasar cikin makonni masu zuwa wannan zai ba mu ƙarfin gwiwa cewa za a iya ci mai yarjejeniyar tsagaita wuta na lokaci mai tsawo ya ce daga nan bangarorin da ke kai ruwa rana za su iya shiga batun samun sauyin harkokin siyasa da ake bukata domin shawo kan yakin basasan da ake a syrian obama ya cima yarjejeniyar farko makon nan da shugaban kasar rasha vladimir putin a wata matsaya da za ta fara aiki ranar asabar duk da yake ta ba da damar ci gaba da kai hare-hare kan matattaran mayakan isis da dakarun da ke marawa ƙungiyar alkaida ta siriya baya fada white house tana tunanin zaben gwamnan jihar nevada dan jam'iyyar republican brian sandoval domin cike gurbin alkalin kotun kolin kasar da aka samu sakamakon mutuwar alkali antonin scalia bisa cewar majiyu da ke kusa da fadan sandoval yana ya gana da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijai harry reid ranar litinin lokacin da gwamnan ya zo washington domin halartar taron kungiyar gwamnoni na kasa. shugaba george w bush da barack obama ya gada ne ya zaɓi sandoval ɗan shekaru 52 ba amurke ɗan asalin ƙasar mexico a matsayin alkali kafin a zaɓe shi gwamna a shekara ta 2010 ko da yake shi ɗan jam'iyyar republican ne sandoval ya goyi bayan auren jinsi ɗaya da kotun kolin amurkan ta amince da shi bara yana kuma goyon bayan zubar da ciki shugabannin jam'iyyar republican a majalisar dattijai sun ce za su yi watsi da wanda obama zai zaɓa ba kuma za su yi wani zaman tattaunawa ko kuma sauraron bahasi da kaɗa kuri'a ba 'yan majalisar dokokin na jam'iyyar republican sun ce za su bar cike gurbin matsayin da mutum zai rike iya rayuwarsa ga shugaban ƙasar da za a zaɓa a watan nuwamba wanda zai fara aiki a watan janairu bayan ƙarshen wa'adin mulkin shugaba obama na shekaru takwas labaran duniya kuka gama je. Za mu fara rahotanninmu da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhika ya aiko cewa jam'iyyar masu hamayya ta PDP ta zargi jam'iyyar APC mai jan ragaman mulki cewa tana yi wa PDP ɗin bita da kulli a yaƙi da cin hanci da rashawa da take yi. Babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP ta fitar da sanarwar nuna rashin gamsuwa ga yadda ta ce gwamnatin Buhari na yaƙi da almandahana. Daidai lokacin da hukumar yaƙin EFCC ta yi awon gaba da mataimakin shugaban jam'iyyar Uche Secondos bisa tuhumar wata babbar badakala. Takarda daga jami'in shari'a na jam'iyyar barista Victor Kong ta ce gwamnatin ta APC na neman murƙushe PDP ne da sauran 'yan adawar ƙasar. kwana ɗaya kenan bayan miƙa ragamar jam'iyyar ga sabon shugaba Madu Sharif tsohon muƙaddashi Sikondos ya faɗa hannun EFCC. Tuni muƙaddashin shugaban amintattun jam'iyyar Walid Jibrin ya ce ba 'yan PDP ne kaɗai suka yi zarmiya ba a Najeriya. Don ka samu ɗan PDP da laifi ka kai shi kotu to wannan zai hana PDP rayuwarta ne? ba ce pdp ne ta yi lalatar nan ba waɗansu 'yan pdp ne suka yi waɗannan abubuwan ɗin inda ko haka ne to mu bi gaskiyan al'amura mu bi dokoki wadda zai kai kowaye ma ba dan pdp din ba a hukunta shi bisa ga doka bisa ga kuma yadda ya kamata ya uci domin bakan daura na hannun daman shugaba buhari ne da ke ganin matakin ya dace saboda da zafin su kaɗaku tun daga lokar gamman zuwa state zuwa federal gamman na ƙasar nan sun kwashe kuɗin kuma sun yi wannan abin da gayya ne domin su hada janar muhammadu buhari da talakawan kasar na yasa suka kwashe komi a ranka cewa bai yi aikin komi babu komi sun san aiki bai yi sai da kuɗi saboda haka allah ya tona masu asiri yanzu ana ta kama kuɗaɗen a sauka a suna ɓoyewa ya za a yi ko wannan a ce yakin ya yi zafi ba wanda zafin aiki ai ya sanya musu a ɓarayin ƙasar nan da ya sanya musu in bai sanya ba a wani mataki da yake gyara da sanya masa ya kamata duk kotun da aka kai mutum karye wata daya a yanke mai hukunci dan me za ka yi barawon akuya bai zuwa kotu sau uku an yanke mai hukunci akuya wadda ba su a sai da ta dubu uku ko hudu ba shi kuma barayin bauchi sunusi baban takko da ke mara ba ga yanayin kamun lodayin gwamnatin buhari wajen yaki da barayin biro sai dai ya yi wannan kira duk wanda zai iya ba da shawara ma wannan gwamnati ta apc kar a yarda a bar mutane cikin yunwa ko da na kwana biyu ne an shiga matsayin da yanzu abinci yana ne mai fi karfin kowa muna kira ga gwamnatin nan domin muna son gwamnatin ta dore muna son gwamnatin najeriya ta ci gaba da da zama har abada a najeriya guda daya da arewa da kudu da musulmi da wanda ba musulmi ba mu zauna daya mu kuma dade muna tare kamar yadda Allah ya aje mu amma ana shiga cikin wani irin hali to irin wannan munanan hali shike janyo wannan ya duba wannan wancan ya duba wancan ka rinka fushi da wanda ma bai kamata ka yi fushi da shi ba muna kira ga duk wanda yake tare da shugaban kasa a gaya masa wannan a yi sauri a taimaka magana abin da ya shafi asibiti abinci makaranta wannan ba abu ne wanda za a yi dokon lokaci a kansu a ce akwai lokacin da za a gyara su ba. pdp dai ita ce tana ganin nan gaba shugabanninta da suka hada da mataimakin shugaban majalisar dattawa ikwai madu da shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawan akfabio za su fuskanci irin wannan kamun. in za a tuna kakakin pdp olisa metu na zaman beli ne bisa tuhumar dakalar naira miliyan 400 wanda har ya kai shi ga zaman wakafi a gidan yarin kuje nasiru da mailika murar amurka daga abuja nigeria. a gaida nasiru shirin nan kasa na nan tafi an jima kaɗan to amma a halin yanzu a shakata da wannan waka tukunna. tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Usman Kabara zai gabatar da kasa. Na Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba kasawa ba. Jama'a barkanmu da haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba. Usman Ahmad Kabara ne daga nan birnin Washington DC da zan jar gama shirin. Shirin da muka faru a makon da ya gabata rana ita yau. wanda kuma a yanzu za mu ci gaba domin kuwa a makon da ya wuce din in ba a manta ba mun tsaya ne inda salisu ibrahim da muke tattaunawa da shi wanda yake baya gani amma yana ɗaya daga cikin fitattun 'yan jarida a arewa wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda har lambobin yabo ta ƙasa suka samu duk da kuwa makanta da ta same shi tun yana ƙanƙantarsa inda ya tsaya a cewa an sa shi makaranta an kuma tarairaye shi bayan ya samu wannan larura ba tare da an tura shi ya zama mabaraci ko wani abu makamancin haka ba domin kuwa mahaifinsa ya ce ko nawa ya mallaka haka sai sun kare a kansa har sai ya ga ya gama karatu. sai dai cikin ikon Allah kamar yadda shi Salisu Ibrahim ya bayyana shi mahaifin nasa wato Malam Ibrahim bai samu ganin ƙarshen karatun nasa ba. To a yau za mu ci gaba amma kafin mu sake komawa ga Salisu sai mun fara da jin ta bakin shugaban sashen Hausa na nan muryar Amurka wato Leo Kian domin jin shin mi isa aka kirkiro wannan shiri na kasa ba kasawa ba. Saboda haka mai sauraro sai a biyo ni. To gani dai tare da shugaban <laughs> sashen Hausa barka dai Malam Barka dai ya gina Lafiya lauya ayyuka. Lafiya ah, wancan makon mun yi gabatarwar sabon shirinmu na na kasa ba kasawa ba. Yawwa wanda kuma kasan an ce waka a bakin mai ita ita take fin daɗi. Yau kasancewar kana shugabantar sashin Hausa ina ga wanda ya fi cancanta a ji ya faɗa mana mi isa akai na kasa ba kasa ba ko aka kirkiro shi ina ga bayan kai ne ah, na kasa ba kasawa ba dai gashi dai mun fara yaya me dalili ko kuma mecece hikimar da take tsakanin shi ne wato wannan shiri an kirkiro ta ne saboda tana da alaka da wannan cututtuka ko cutan polio da muke da a Najeriya. Eh na shan inna kenan. Na Shan inna da aka zo aka ce an an sami an sami masalan shi ba. Mm, an ce ta tafi. An ce ta tafi. Mm. Saboda haka dole ne mu kirkiro da wani shiri da zai mai da gurbin wancan. Eh wato shirin lafiya nan da eh, aka gama. Yawa wato shirin ne. Eh. amma kuma ya danganta ne ga daga kalli wannan shirin saboda mu a nan mun yi nazari kwarai da kai kuma an bincike kwarai da gaske hmm. aka ga cewa ah, nakasassu a najeriya suna da yawa da gaske hmm. sun kai wajen miliyan goma e to me ya karasa haka kuwa dan na sun da za ka ji ana miliyan shida miliyan bakwai yanzu me ya karasa haka kuwa? Eh to ka san kasan ma gaba ɗaya ta canza saboda yanayin yaƙi da ake ta yi. Haka. Akwai nakasassu da aka samu da da suka ji rauni lokacin yaƙe-yaƙe da ake mm. ta yi a Najeriya. Eh da irin su tashin bama baman nan ko? Tashin bama ko ta ina ɗin nan da eh. ga wannan sun karu banda haka kuma cututtuka ma suna nan ba ba sha kansu ba. Eh, mm, haka akwai wasu daban. kwarai kuwa hmm. kaga kamar su lasan nan da suke fitowa yanzu eh na zazzabin gubar ta bera da yake sawa to kaga wannan duka wannan abubuwan su suka taru suka kawo wannan dalili na muka kirkiro wannan wannan shirin kai kuma tunanin ka sai ya tafi kan maganar na kasa dole kila akwai wani abu a cikin ranka da zaka ce kai ya kamata a taba na kasan nan eh to ka san abin da yasa nakan ga wa jama'a cewa in ka ga abu na faruwa wani kasa hmm. kai gwaji da naka kasan hmm. abin da ya faru shi ne mun duba a nan America misali muka ga cewa yadda suke da daraja na kasassun su ya fi namu da nesa ai mai kafa ma a can anya kuwa <laughs> ko mai idan <laughs> gaskiya ne saboda haka in ka dubi abin da ke faruwa a nan misali zan baka misali kaman kaman gini ba da man ka yi gini a america sai ka sa na kasassu a cikin a cikin plan ɗinka dole ne zanen ka haka to ka na ɗaya ke na biyu hanyoyin mota da sauransu duka wannan suna da musamman inda ka keɓe musu yadda za su aje motocinsu irin nasu motocin kuma kwarai amma in ka shiga ka je kai fakin a wurin sai an ci tarar ka an ci tarar ko kuma mm. su da sun suna da dama su kama ka dai au har da kamu har da kamu suna da dama su kasu kira police kuma za cire motan ka kama ka ka biya haraji kuma lokacin da aka kama ka bugu biyu kenan eh, bugu biyu to kaga da wannan akwai ah, maganan access america mm, wato samun damar yin wani abu ya damar yin mm. wani abu kaga kamar mutum in zai je makaranta misali kamin ya haura ya je wurin inda ake koyarwa eh aji aji dole sai ɗauki lokaci kafin ya kai inda inda za samu aji aji haka amma an ga shirya musu inda za a dauke su a haura da hmm. su su je a ajiye sunan nan su yi karatu tare da wanda suke da kafa kuma wanda ba na kasa su ba da na ga ha'a bas musu za ga dan sako da wani abu an hau da keken su da sauransu kuma kuma akwai inda aka keɓe musu a cikin jirgi na mm. daman ka zauna a nan kwarai eh, ko zaka gama an rubuta an rubuta mm, ko kafa ko ido wanda yake da buƙatar taimakawa ka bashi wuri ya zauna in ka mm. zauna kuma a ci taron ka a ci taron eh, in ka tashi kuma a ci taron ka <laughs> duk na kaga sun daraja na kasa sun banda ayyuka da suke samu kwarai kwa a nan kullum ina ina ba da misali da shi president franklin roosevelt mm. wanda a kujera ya zauna mm. shugabancin Amerika. ya shugabancin amurka yi eh. amma kaga yanzu mu mutum daya ne kurin ina ji ko a nasarawa da muka samu wanda ya gwamna eh. yanzu hakan nan saboda haka abin da nake faɗi shine don a da hankali duka wannan mutane suna da rayuwarsu yadda Allah ya shirya musu haka saboda a kaddara su a basu girma su masu same da za eh, ba kamar mu da kafa ta karye ko hannu ba sai a ce ai kenan sai bara a shiga bara mm. wannan ba shi da kyau haka ko mai eh, haka ne eh. me kake kallo kake son a cimma da wannan shirin misali sakon da aka ɗauka daga cikin shirin a daraja na kasassu mm. a basu yanci su masu kawo guduma su da gyara kasar Najeriya ko kuma mm. Nijar ko kuma duk kasashen mu na Afirka ba daya. Mm. Domin kaji mutanen ba ba wai Allah cire musu kwakwala ba ne. Mm. Suna da karfi a wani lokacin. da kwakwala ke tunani. To shi sa burin mu shine wannan wannan shirin mu san yadda za a nuna cewa na kasa ba kasa ba ne. Haka. Ainihin dalilin kenan da muka kirkiro da wannan shirin. Haka. amma misali za ka ga cewa ga nakasasshe ga mai kafa kamar yadda kai magana da makaranta da magana mm. aiki da sauransu mm. shin wane ne ya fi zama eh, nakasashe da wanda kila ƙasa za ta mura da kuma mai lafiyar da kila yana shaye-shaye. Eh to wannan ma ya fi gwamnan kasa kuma wancan ina misali da gwamnan Nasarawa. Almakura. Mm. Lokacin da ya zo yi makaranta a Amerika. Mm. Ba sun cewa zai koma Najeriya zai zama gwamna ba. Haka. Yau in ka kirga gwamnati da suka yi aiki a Najeriya yana taimako. Ana takama da su. Ana eh. takama da su saboda haka. Saboda kwakwalwa mm. bata na kasa ba. Kwakwalwa bata na kasa ba saboda haka ba ka ce shi shi na kashe sai bane ya Na uku kuma muna son mu rika ci gaba da mu rika ɗaukan wa'anda suka ƙi na kasa eh, na kasa sun ki yadda ta na kasa din mm. ya kamar wanda ka dauke shi wannan salisu har OON din nan da shugaba da ya wuce Goodluck ya babba da hadda shi in yana karatu da yake lokacin ma abin da sa na san shi ina mm. diploma lokacin shi kuma yana HND da muka zo a poli so saboda haka da muka zo sai na ga mutum aka ce ai wannan shine wanda kake ji din a gidan rediyon Kaduna yana mm, karanta labarai na ce wannan ko kuskure ɗaya ba za ka ji ba da na zo in yana karanta ce wai kai haka sai na ga yana sa sa ashe irin typewriter nan ce mai huje-hujen nan yana tattaba kawai yana karanta naga ana assignment sai ga masu ido sun zo suna yana gaya musu abin da zasu ce kun zama ku ne makafin ashe <laughs> to amma daga karshe ka san za mu fuskanci hira da su da irin ba da misalai a nan cikin amurka da wasu kasashe mm. domin a gane cewa ga inda fa abin ya dosa shin kana ga akwai a matsayin ka na shugaban sashen hausa akwai rawar da kake ga gwamnati za ta iya takawa in muka yi wannan mun tallafo su ma su eh, tallafo dalilin program din kenan kirkiro da wannan shi irin saboda mu ja hankalin gwamnati ne mm. da kuma attajirai mm. da kuma kungiyoyi masu zaman kansu su taimaka wa wannan mutanen mm. dalilin kenan ai muka samu wannan to mun cimma burin mu kenan ba haka to sai in ce Mr. Leo Ken mun gode kwarai Allah kuma ya taimaka ya ba da sa'a na gode ma da ka ba mu lokaci na gode kwarai da kamara yawa To bayan gama tattaunawa da shugaban sashen Hausa wato Leo Kiyan sai kuma muka sake komawa ga shi Salisu Ibrahim inda na tambaye shi bayan rasuwar mahaifinka me biyo baya Salisu? Zan iya tunawa lokacin da baba na ya rasu idan mutane suka zo yi wa mama ta ajiya hmm, Lokacin ka kai shekara nawa? Lokacin zan kai shekara sha biyar dan ina sakandare ne karamar sakandire. Eh. eh sai ka ji suna gaya mata cewa o oh, ga kuma wanda zai rike gida shi kuma ga yadda Allah yi da shi. To ah. da haka sai ta sai ta fashe da wato tun da ba ka gani saboda haka eh, ba labari gida ba zai riko ba shi da ah. eh to alhamdulillah dai Allah ya taimaka ku ba tunanin na to yanzu tana nan to saboda kurewar lokaci dole a nan za mu taka birki Amma in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu sake komawa ga Salisu don jin ci gaban wannan hira da muke yi da shi game da matsalar da ta same shi ta nakasa wadda ya ɗauke ta a matsayin wata hanya ta miƙewa tsaye muna son mu ji har ƙarshen irin faɗi tashin da ya har ya kai ga abin da ya zama to ko mahaifiyar malam salisu na da rai ko ba ta da rai za mu ji shin ta mori shi wannan ɗanata wanda wasu suke ganin cewa ma ai an samu matsala tun da yana da makanta kuma mahaifinsa ya rasu a madadin shi salisu ibrahim da muke tattaunawa da shi da kuma shugaban sashen hausa leo kien wanda ya bayyana mana dalilin kafa wannan shiri na na kasa ba kasawa ba ciyo bahiro dedone shine ya hada mana sautin shirin usman ahmad kabara ne a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya na kasa ba kasawa ba To ga sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Muhammad Kabir Muhammad Fotos. A yau ina so na bayyana ra'ayina ne dangane da ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a kasashen larabawa musamman ma inda ya fara ya da zango a kasar saudi arabiya don saboda ta tattauna a kan rage hatsan mai na da saudiya take yi gaskiya wannan abu ne mai muhimmanci kuma wannan ziyara zai kasance ziyara ce mai matukar amfani ga 'yan najeriya da ma 'yan afirka baki daya matuƙar wannan yarjejeniya ɗin nasu da suka aiwatar a da suka cimma matsaya sun aiwatar da shi domin idan har aka ce saudiya ta rage yawan man da take haƙowa to fa wannan zai kai ga najeriya za ta iya samun kudaden shiga a lokacin da farashin mai ya tashi a kasuwar duniya hakan zai iya ba da dama wurin ba da ayyuka ga matasa waɗanda ba su da aiki ne sannan abu na biyu kasancewar sun yi yarjejeniya a kan eh, zuba jari a harkar noma to wannan shi ma abu ne mai muhimmanci wannan noma ɗin nan da buhari yake magana a kai shi ne ma hanya mafi saukin ba da ayyuka ga 'yan najeriya ganin cewa akasarin 'yan arewacin najeriya ma manoma ne to wannan muna matukar farin ciki da wannan a ziyara nashi kuma allah ya kare shi allah ya taimake shi to muna fatan za ku ci gaba da bayyana ra'ayinku yanzu dai nan misalin karfe biyu da kusan minti ashirin da shida na dare ne a agogon washington dc muna fata kuma za a gafarce mu kamar yadda na faɗi tun da farko ba za mu samu damar gabatar muku da sharhin jaridan Ghana ba. To amma kafin ku ji takaitattun labarai ga wannan saƙo. Me yasa kun ka fi son ku yi sana'ar tumatirin ga da zuwa makaranta? Mama ina tambaya ki ta Allah ko ta boko. Duka. da Allah muna so to yanzu ke baki ganin shawawa ke ga kamar yanzu ni ma ku ce wai su kakar su nike ko warai ko to ke gani amma ke na yabo boko warai ko yanzu bai ga shawawo bayo da na hito ga mota wallahi ko kwara shi official quality cikin quality <laughs> wasu 'yan mata da suke talla maimakon zuwa makaranta a jihar Kebbi Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirinmu na hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. Kafin mai sallama ga takaitattun labarai. sakamakon shugaban kasa jamhuriyar niger na baya-bayan na nuni da cewa shugaban kasa mai ci yanzu muhammadu yusufu har yanzu shi ke kan gaba hukumar zaben kasar ta sanar jiya laraba cewa shugaban kasar yana da kimanin kashi 37 cikin 100 na kuri'u dan takara hamayya hamma amadu yana biye da a matsayi na biyu da kashi 22 cikin 100 sai sani umaru da kashi 14 cikin 100 ranar talata gamayyar jam'iyyun hamayya ta yi watsi da sakamakon zaben da hukumomi suka bayar bisa hujjar cewa an tafka maguɗi shugaban gamayyar hamayyan amadu sisi ya ce gwamnati ta kirkiro da dubban mazaɓu domin murɗa sakamakon zaɓen, masu kushewa lamura sun ce shugaban ƙasar ya yi amfani da tirsasawar siyasa lokacin yakin neman zaɓe ya kuma rika kama magoya bayan jam'iyyun hamayya da 'yan siyasa da manema labarai har ma da mawaka da suka yi waƙoƙin kushe masa idan babu ɗan takarar da ya samu kashi hamsin cikin 100 na kuri'u a zagayen farko. 'Yan takara biyu da ke kan gaba za su fafata a zaben fidda gwani da za a gudanar ranar 20 ga watan Maris. Babbar jam'iyyar hamayyar ƙasar Uganda tana ƙoƙarin tara shaidu da za ta gabatar a ta ƙalubalanci sakamakon babban zaben da aka gudanar ranar 18 ga wannan wata na Fabrairu. dokar zaɓe ta ƙasar ta ba da wa'adin kwanaki goma daga ranar da hukumar zaɓe ta sanar da sakamakon zaɓe idan jam'iyya na so ta kalubalanci sakamakon shugaban jam'iyyar democratic change mugisha muntu ya ce jam'iyyar tana iyakar ƙoƙarinta ta cika wa'adin duk da abin da take ta bayyana a matsayin barazanar ci gaba da fuskanta da tursasawa daga jami'an tsaro da ya hada da 'yan sanda da ke neman gurguntar da yunkurin jam'iyyar. Mr. Montu ya ce wannan ya biyo bayan yawan kamawa da sakin Dr. Kiza Bisege ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar FDC. Ya ce saidin fargo sun nuna an murɗe sakamakon zaben waɗansu mazaɓu. Ya ce sakamakon zaben da jam'iyyu suka rattaba hannu ya sha bamban da wanda hukumar zaɓe ta gabatar. To masu sauraro da takaitattun labaran muka ka shirinmu na wannan lokaci. sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu lokacin da za ku ji wani sabon shirin ciki har da filin sai bango ya tsage. Yanzu dai nan misalin karfe biyu da rabi na dare ne a agogon Washington DC. Kuma a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali nake mana fatar alheri a wani lafiya.